nan da tabbi muhammadu moren jayi masu yawan da sun kake amada da mata da su da maza su taro guda shari'a ba ta yi shi ba walla an sami hamada da ka mai barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka tafi allah na amada mutane ku bar matan ku zamna su bar da tafi a gidan aladan na inji muhammadu ku za kalmisa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da amada ku zan kyautata musu ya maza kyautata ku zan kyautata musu ko ku gana da amada matan ku gonakin ku na aku jewaya batun gana Allah na da yawa muhammada gubar aza kwanan kishiya bisa kishiya kwa daidaita kwana ko ku gana da amada diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku na kan na ku gana da amada kwanne idanu sa jikin mu da hannuwa halusan mu zukocin mu dun mu bi amada sabobi bakwai suke rijiya bakwai take riyojin mutana don masaba muhammada yawancin mutane sun bi mai sun bi duniya miyagun su sirin jaya teta muhammada mazan suna da wanta rana tana hita a kan maga yau da da yau da da sai muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasashe da ko da ranmu wadansu yau sai muhammada yalla ma qabta gaza zanjewe mati dubara akaka gidanka ose muhammad ba ta ƙara yin magana da kowa ba na da yau sai malla'i ku ga sai muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'al muhammada idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'iku ka ce muhammada saraki da fada da 'ya'yan sarakuna mu bauta ma Allah ko mo gana da amada mo bara ben biya jafala o ma su shiga bata makoma su makiya muhammada musulmi jahadi wajibi na ga mummani matasan masaku ranga makiya muhammada wasan kakiri bi mummani ya isan masu su ko amsin masoya muhammada idan ko musulmi sun kai dubu goma sha biyu gudu ya haramta gare su in sun bi amma da mu kama makamman in sun buwa majin